daga bakin mai magana da yawon injiniya abubakar yusuf wato sun sunusu bature da bakin tufa dangane da kyan halartar gwamna ganduje zuwa wurin taro da aka gudanar a birnin tarayya abuja wancan gangami har ma su nusu batu da dawakin tofa sakataren yaɗa labarai na zababben gwamnan ya bamu labarin halin da ake ciki dangane da wancan taro. Shi wannan taro kungiyar gwamnoni ta Najeriya wato Najeriya Governors Forum ita ce ta shirya shi domin samun masabiha da tattaunawa tsakanin gwamnoni masu barin gado da kuma gwamnoni masu shigowa tare da yin horo na musamman waɗanda aka kira kwararru a duniya baki ɗaya domin tattauna yanayin yadda gwamnati za ta kasance sabuwa mai ɗorewa daga 29 ga wannan watan mayu da muke ciki an kirawo baya ga waɗannan ƙwararru da su gabatar da wannan wanda suka hada da manyan ƙwararru daga kasashe daban-daban kowace jiha an kirawo gwamna mai barin gado da kuma gwamna mai jiran gado a nan kano shi mai girma injiniya abba kabir yusuf yana daga cikin gwamnoni masu jiran gado waɗanda suka samu halartar wannan taro cikin lokaci tun safe kuma yana ci gaba da wannan samun horo a yanzu haka da ake magana wata magana da kai mai ɗauka hankali shine da aka ce ana gayyata mai barin gado da mai karɓar gado shin an samu wannan musabiya tsakanin shi injiniya abba kabir yusuf da dr abdullahi umar ganduje a'a ba mu ga fuskar ganduje ba ko kuma wani wakilinsa kujerarsa tana nan bakant babu wanda ya zauna a kanta domin kowace jiha ana ajiye mata kujeru biyu ne da kujerar gwamna mai barin gado da kujerar gwamna mai jiran gado suna tare so gwamna mai jiran gado dai yana kan tasa yana ɗaukar horo gwamna mai barin gado kuma babu shi babu wakilinsa amma dukkan sauraron jihohin najeriya nan da kake gani in su sokoto wanda gwamna mai barin gado zai ba wa dan jam'iyyar adawa kamar abin da zai faru a Kano gwamna Waziri Tambola yana nan a zaune sabon gwamna yana nan a zaune mm. Kebbi Sokoto Zamfara dukkanin da jihohi da ka sani mm. na wannan kasa tamu ko ina gwamna mai barin gado da gwamna mai jiran gado suna nan zaune suna daukar wannan horo suna tattauna a junan su amma Kano ba mu ga alaka da tantama da yake cewar shi gwamnan Kano ke nan cewar bai san da wa zai yi musaya hannun mulki ba to watakila watakila wannan kalaman da yayi ne baya so ya saba alkawari tunda dai ga a wannan taro ai ga fuskar wanda za a yi hannun goba ta zo kuma taron nan a cikin gidan shugaban ƙasa ake yin sa a presidential villa hmm. to saboda haka idan ya zo nan ai zai ga wanda zai danka wa ido da ido ba kuma ba kowa bane sai injiniya Abba Kabir Yusuf so eh. tunda bai zo ba kaga zai ci gaba da shan alwashin cewa bai san wanda zai danka ba amma rana ba ta ƙarya aka ce sai dai uwar ɗaya ta ji kunya to ta ina wannan rashin zuwansa kuma baka ganin kamar zai kawo na kaso cikin al'amuran demokaradiyya musamman a jihar Kano to ah, zai kawo na kasa bangaren demokaradiyya amma mu abin da muka take shine kamar yadda aka zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamna haka inda da rai da lafiya za a rantsar da shi a matsayin zababben gwamna 29 ga watan mayu din da muke ci wanda yau da muke magana nan saura sati biyu kuma yanzu haka gashi yana ɗaukar horo domin tabbatar da cewa ya samu ƙarin sanin makamar aiki bayan wadda yake da ita kamar yadda dukkanin sauran sababbin gwamnoni na Najeriya za su ɗauka. Babu wani tasgado da za a samu domin shi aikin gwamnati ko da kai ko babu kai za a yi. Idan wa'adinka ya yi zaka shigo in wa'adinka ya kare zaka wannan ka'ida ce ta constitution ka'ida ce ta ta harkar mulki saboda haka babu wani tasgado da wannan abun mu a karan kanmu da zai kawo mana wajen gudanar da mulkin jihar Kano daga ranar 29 ga watan Mayu idan Allah ya kai mu haka fa ai dama siyasar yan kasa sai yan kasa Najeriya Sunusu Bature dawakin tofa kenan sakataren yada labarai na zababben gwamna Abba Kabiru Yusuf a kanan dabo a kuma daidai wannan gaba ne muka karbi bakuncin matashi Manu Uche mai goro mutumin da ya shigo wannan fili domin mika sakon godiyarsa ga zababben gwamna excellency abba kabiru yusuf bisa daukan nauyin duba lafiyar hajiya maryam abdulsalamu bisa wani larura da take fama da shi sakamakon abubuwan da suke faruwa a jihar Kano na injina Abba Kabir su zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano mai adalci. Ban so na yi magana ba na na yi niyyar sai an rantsar da gwamnati za mu zo mu ce wani abu sai wani abin alkhairi da injina Abba Kabir su ya sakawa da Hajiya Maryam Salamu da shi wacce take garin asibiti a asibiti Aminu Kano a yanzu take buƙatar gaggawan neman taimako. Mai girma injina Abba Kabir ya ba da umarni a je a ɗauki nauyinta daga nan har zuwa ta samu sauki. Shi sa muka ga ya dace mu zo mu yabawa zaɓaɓɓen gwamna injiniya abba kabiru sai Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya taya ka riko a wannan gwamnatin da zamu yi mai adalci daga karshe ina so in kira ga yan masu maganganu a kafafen yaɗa labarai dan girman Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane zai yi magana ku yi masa da martani ya kamata ku bar mutane su abin da suke ji ku kyale su mu mu ci gaba da irin ta jama'a al'umma abin da suka samu a gaba shine muke bukata Allah ya fidda mu kunya Allah ya saka da alkhairi mai girma injina Dr. Abba Kabiru Yusuf ota Uta mai gore kenan guda cikin ƴan yan mai baka siyasa kuma masu kare hibbar siyasar gidan sunan excellency dr rabi'u musa gwankwaso gutawar manota mai goron ke da wuya muka sake karɓar bakuncin nura gambari mun gata guda cikin hadimar siyasar gidan tsohon sanatan kano ta kudu dr baffa bici da ya shigo wannan fili domin jinjina wa kwamitin nan na hannun karɓar mulkin jihar kano musamman ma yadda ya ce an zakulo wasu kadarori da ba amfana wa al'ummar jihar kano ba ina jinjina wa babban kwamiti na jam'iyyar nnpp akan handin oba domin abubuwa abubuwan da suke nemowa waɗanda aka binne su aka ƙi barin mutanen Kano su sani to dole ka jinjina musu domin wannan gwamnatin da take fita ta ci amanan mutane bata kyautata mutanen jihar Kano ba an yi talauci iri-iri a cikin wannan lokacin an yi corona an yi matsaloli na rayuwa wanda ya dace gwamnatin Kano i kasance ta taimaki mutanen Kano amma babu ɗaya ballantana kanwa biyu sannan ko ba laifi ta koya wa wasu bara gurbin mutane wata ma'amala ta wadda za a ce ta yi kama da cin amanar ƙasa yanzu misali ka ɗauka cewa akwai gurare ko makarantu waɗanda aka yi su a jihar Kano kusan shekara ko ɗari ko kusa da haka. Yanzu ka ɗauki wannan makarantar da take jikin masallacin Juma'a na iri Makarantar nan sun auna babu yadda za ka fito da shaguna bakin makarantar. Amma sai aka koma aka ce gidajen da suke gefen Galadima wannan wanda suka taho daga Faransura suka yo Galadima Road muna kyautata zargi ko in ce muna gasgantawa. Zargin dai ko? To misali dai muna zargi an yi wannan abun ne dan ana ganin ba za ta tashi ba kamar yaya to ai duk bayan gidajen nan ko ina an yi gida mai kama da wannan a ciki kaga kowa an siyan da gidan da yake bayan filin da yake bayan gidansa yayi kamar girman gidansa kuma an turo shi cikin titin galadima amma in ba a yankin kake ba ka taba ganewa ba saboda haka muna jan hankalin wannan kwamati na handin oba ya sa lokaci da zai zo in shiga wannan makarantar ya ga gine-ginen da aka yi ba bisa ka'ida ba ana ganin kamar kuna azrabi ko riga malam masallaci tun kafin a cikin kun karɓi rantsuwa sai ya fara rigingimu kuke da gwamnati mai barin gado kwamitin handin oba zai je ya gani ya ga gidajen da aka ƙara irinsa a bayan gidajen a nan galadima wanda ana zargin wai shugabannin yankin ne suka yi cinikin suka yi dillanci koko suka sai da wannan gurin saboda haka muna kira ga wanda duk aka samu ko shugaban kasuwa ne ko kuma wani dan barandan gwamnati ne idan an samu hannunsa a sai da wannan gidajen da suke bayan ginin galadima to ai musu hukunci irin hukuncin waɗanda suka ci amana Kano. Nura Gambari mun gata kenan guda cikin hadiman siyasa tsohon sanatan Kano ta kudu da ta babba Bici a kanan Dabo. Da kalaman Nura Gambari mun gatan ne kuma a yi kalaman. Kuma takuna sauraron wannan TV channel mai suna KPI kusa Political Ideology TV a cikin da sauraro lafiya. jan hankali ga halin jam'iyyar apc musamman ma wanda ake zargin su da sunguma kayan gwamnatin jihar kano faduwa gwamnati ba hauka bane, da ba a faduwa wani ya bayar mai girma gamna dr abdullahi umar ganduci da ba a baka ba ya kamata al'umma manyan gari da dattawa ku gaya wa wannan gwamnatin gaskiya a bisa zargin da muke muna gani a social media da abubuwa ana mallaka wa 'ya'ya da abokai da 'yan uwa kadarorin gwamnati sannan kuma abubuwan da injiniya dr rabi'i musa kwankwaso ya nemo ya siyo dan ya kyautata wa al'ummar jihar kano a yi musu empowerment bawan allah nan shekara bakwai kai ka gama baka iya ci gaba da harkar wannan empowerment din ba har harkar kekuna yau ana bi ana kwashe su za a je ai gwanjan su wannan abun ta jihar kano ne cin mutunci jihar kano ne to ina gaya wannan dattawan da na kira idan ba ku iya gaya wannan wannan mutumin wannan gwamnatin da za ta ba to ita ma ba idan ta abba gida gida ta shigo to ba mai gaya mana ya ji domin ba yanda za a yi waɗanda suka zalunci al'umma ba ku gaya masu gaskiya ba waɗanda kuma suka zo su kwato zaluncin da aka al'umma su da shi a ce za a gaya musu dan haka ya kamata ku yi tsawa domin a tabbatar an cici jihar Kano amma yan ta nake kamar yadda kuke magana cewa ku ku in zo gyara zai kenan ina mace tsakanin nakun da nasu da ka ce idan ba tsawa ta wajen wannan ba nakun ba yanzu zai amdiki to ai tsa ai gyaran shine wanda ya barna shi kuma wanda ya zo yana gyarawa za ta iya yiwa waɗanda ake mamutsa din nan domin sun ci yadin mage su ce za su kai koke dan a yi magana to ina gaya musu maganin ayi kada a fara billahi la ilaha illa wa injiniya abba kabir yusuf ba zai bar haƙƙin jihar kano akan a wairan wani ko wani manigata ba magana ce sai an kwato haƙƙi kuma da wannan nake kira da a tsoron Allah har ka kwalifayin ya kamata a dubi kannan mu da yayyan mu a saki kwalifayin a biya kwalifayin bayan da za mutanen nan a biya na ƙara ƙurewa a ce kai da harkar ilimi sai an yi kira gare ka wannan ba dai daidai bane burin jihar Kano ta ci gaba da tafata da nasara ɗaukaka shi isa aka tabbatar da zaben injiniya Abba Kabir su domin amana da jajircewa da gaskiya. Habibu inda ba mai yango yangon kwankwasiya kenan ɗaya daga cikin hazikan matazan dattawa ɗayan kishin jam'iyyar NNPP a kanan dabo. nan kuma bari mu yi siyasar jam'iyyar APC Kano mu kuma karya da kalaman Sani Yalo Gurjiya guda cikin dattawan 'yan siyasar baka masu kare hibbar siyasar jam'iyyar APC kanan da ya leko yana mai tuni ga gwamna mai barin gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewa ko dai ya cika alkawarrukan da ya ɗaukar wa ƙungiyar nan ta daga liman sai na idi ko ko Sani Yalo Gurjen yayi tone-tone. Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka bar gidan gwamnati. in Ina maka tunin ƙungiyar daga liman sai na ibi da kai mata alkawarin zaka taimake ta har yau ina tuna maka mai girma gwamna kada ka sauka ka ce ba ma tuna maka domin a yanzu a jihar Kano na ji wani masoyinka ya dauko jingil ina sawa ana cewa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kana cewa masarauta zama daram kada bayan ka sauka daga mulki mu ɗauko kowannen alkawarin da muka yi mu da kai mu sa a jihar Kano mutane su ji su ce za mu tozarta ka mai girma gwamna dan Allah ka cika wannan alkawarin da kai na yan kungiyar da liman sai na amma yanzu kake cewa saura kwara goma sha shida ya sauka ka jira ka gani mana in bai karasa ba ai ko ana gobe zai sauka ina da damar da zai kirawo yan kungiyar daga liman sai na ibi ce musu na gode domin bisa zargin mu fa akwai shugaban arewa media group shugaban arewa karbe karbe babu abin da bai ce da mai girma gwamna ba ya ce mai girma gwamna ya yi yanke yanke ya yi cushe cushe amma bisa zargi an ce mai girma gwamna ka ɗauki kayan aiki niki niki ka bai wa mutumin nan amma mu yan kungiyar daga liman sai na ibi har yau mai girma gwamna to ka tuna alƙawarin nan kuma ina kira ga malaman da suka gaya wa mai girma gwamna inemi fiyar al'ummar jihar Kano shi ma kuma iya fiyar al'ummar jihar Kano to ku gaya wa mai girma gwamna muhimmancin alƙawari amma ka fasa kana kyashin abin da aka ba wancan ma Allah ina magana kyashi magana ce ta biyan bukata mun biya wa mai girma gwamna Abdullahi Umar Ganduje bukatarsa kada ya sauka samu bukatar bebiya ba kuma ina so in gaya wa yaran da suke cewa ba za a rantsar da abba ba ko dai yara ne su a siyasa ko suna da bukata a kai su da wanau mu ne nan lokacin malam ibrahim shekaru ici zabe aka zo aka daure mu da wannan igiyar zaton tsawon shekara biyu ana cewa ana kota ana kota sai da malam ibrahim shekaru shekara takwas to ina so in tabbatar muku mai girma abba kabir yusuf za a rantsar da shi gwamnan jihar kano kuma in allah yadda sai ya shekara takwas a jihar kano ka san an ce kotu ba sai da suke sun mai ta haifa ba ka san da wannan karanta haifi nasu nasu gwanin malam kamal billahi billazi la ilaha illa huwa lokacin da rabi Musa Kwankwaso ya faɗi zabe gatan da ike da shi a gurin shugaban kasa Olusegun Obasanjo ganduje ba shi da wannan gatan a gurin Tinubu kana jin fa da shugaban jam'iyyar APC na kasa ice sai sun yi bincike a jihar Kano me isa zaben Tinubu suka samu ƙuri'a dubu ɗari biyar me isa zaben Gawuna suka samu ƙuri'a sama da dubu ɗari takwas shi isa fa shugaban jam'iyyar APC ce sai sun yi bincike a jihar Kano in an yi bincike sai an hukunta gwamnatin jihar Kano ta APC sai an hukunta shugaban shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano domin bisa zargin jam'iyyar APC ta ƙasa tana zargin su sun ci amanarta. Sani Yalo Gurji yake nan guda cikin hazikan matasan dattawa masu kare hibbar siyasar jam'iyyar APC a kanan dabo. Daga siyasar jam'iyyar APC ne kuma za mu waiwayi siyasar jam'iyyar NNPP karamar hukumar Nasarawa mu kuma ɗauki kalaman matashi Ibrahim Gannama da ya leko wannan fili namu domin jindina wa mutane irin su Dahir aro dakata musamman ma yadda suka yi dukkanin mai yiwuwa wajen ganin jam'iyyar NNPP ta kai ga matakin nasara. dole mu gode wa Allah a karamar hukumar Nasarawa samun irin su ɗahira aro dakata a karamar hukumar Nasarawa ba karamin alheri ba ne duba da yadda yake tsayawa kai da fata domin taimakon al'umma karamar hukumar Nasarawa kaga a zaben 2023 nan irin gudunmawar da ya bayar wajen tabbatuwar nasarar jam'iyyar NNPP a ƙaramar hukumar Nasarawa abun ba a magana sai dai san barka muna gode wa Allah ko muna kira ga injiniya Abba Kabir Yusuf wannan bawan Allah ɗahira aro ku riko da shi hannu biyu ku rike shi domin al'umma karamar hukumar nasarawa lallai suna lale marhaban da wannan bawan Allah shi wannan bawan Allah ko dai akwai wani abu da yake nema ne isa yake wannan ba da gudunmawa a tafiya kai mutane ne yan gwagwarmaya fa wanda tun 99 suke tare da injiniya Rabiu Musa Kwankwaso akan wannan tsarin namu na Kwankwasiya ya zama wajibi a gare mu a matsayin mu na yan gwagwarmaya yanda muka fito muka ga al'ummar karamar hukumar Nasarawa kada su zaɓi jam'iyyar AZPC kada su zaɓi da Tanasir Yusuf Gawuna suka yadda suka zaɓi injiniya Abba Gam Yusuf da duka yan takargaran mu mai girma Hassan Hussein da MB a duka kujerun da suka hau a yanzu shi yasa muke gode al'ummar karamar hukumar Nasarawa muke gode yan gwagwarmaya irin saji Aisha Ladanai a cikin wannan tsarin na kwankwasiya domin ba dare ba rana duk inda mutumin kirki yake suna ɗauko shi domin al'umma su sa shi a gaba. Kada fa wannan murna ta ku ta koma ciki duba da cewa fa an ce tangal-tangal take kuma mai gidan gwamna ya ce bai san wanda zai handun uba da shi ba ranar 29 ga watan Mayu. Gyaranya wannan gwamnatin ta ta Abdullahi Umar Ganduje ta kare magana ake ta injiniya eh, Abba Kabir Yusuf. Ai ta kare tun da yayi sa ta ta biyu shi batu yake bai san wanda zai ba ba tsakanin Nasir Gawana da Abba tun da ana kotu. Wa aka ba wa certificate wa aina ta ba certificate wa al'ummar jihar Kano suka zaba wannan gwamnatin da injiniya Abba Kabir Yusuf zai da yadda Allah sai ta fito da barnar da kuka yi sai ta fito da duk irin lalata jihar Kano da kuka yi ta sai ta jihar Kano ta tabbatar da jihar Kano akan daidai matashi Ibrahim ganna mu kenan dan gwagwarmaya a dabdalar da'irar siyasar jam'iyyar NNPP karamar hukumar Nasarawa a kuma daidai wannan gaba ne muka sake karbar bakuncin babban Alhaji Sagagi shugaban kungiyar nan ta Kwankwasiya Media Forum inda ya shigo yana mai kara jaddadawa al'umma cewa rantsuwar abba kabiru yusuf ba fashi a cewar babban alhaji sagagin. to ina so ga al'ummar jihar kano in allah yadda nan da kwana goma sha hudu za mu karbi mulki a hannun ganduje yau ga abba kabiru yusuf sabon gwamna ga shi yau abila ya je ana mitin din sababbin gwamnoni da shi alhamdulillahi gwamnonin najeriya suna tarungume shi suna tarungume shi abin ya zama abin sha'awa ganin sa zargin cewa ya sa shi suke wannan lalimar marhaban da shi. Ayo ayo ba suna cewa ba za a rantsar da shi ba ba shi sa dan zago ya ce duk za a mai da su jahilai ba a matsayin na APC kuma ni kullun gaya wa mutane nake yi sun yi wa ubangiji butulci sun yi isgilanci Allah ba zai bar su ba ba su so muka ci zaɓe ba kuma za mu zo mu gyara jihar Kano kuma suna iban ma'aikata sun ibi ma'aikata saboda mutum dubu shida idan yau an baka ofa ta aiki sai a mai da kai kayi shekara shida kana aiki ko kayi shekara hudu kana aiki ko kayi shekara uku kana aiki wallahi mun fi kuwa 'yan siyasa mun fi ku dabarar siyasa mu ne 'yan siyasa 'yan kwankwasiya duk wannan abin da kuka yi don ku kawo wa abba kabir yusuf sabon gwamna Tangarɗa a gwamnatinsa wallahi ba ku isa ba amma ana ganin ba aiki ne na mahukunta ba su ba da wani aiki yau kuma sun bayar suna gwan kwana da gwamnati sai ku ce idan kun zo sai kun yi duba akai da can me isa ganduje bai ba da aikin ba amma ya ajiye ofofi suna ta iban kuɗi malam kai da Allah ya Allah dai a bayan ba an bayar ba Allah dai gaya maka binniya suka yi binniya sai mun tashe ta kuma muna so mu gaya wa duk jami'an gwamnati waɗanda suke iban kayan gwamnati su kai gidansu waɗanda suke iban wayoyi na tsakiyar titi da zai kai ka gidan gwamna a je a ciccire ka kai gidan gonarka wallahi zaka game da mu kana nufin an fara cin ganima ina so in tabbatar muku da cewa wallahi duk wanda ya kashi ya kwashi kayan gwamnati sai ya dawo da shi kuma abba kabir yusuf zai tsaya ya aiki tukuru asibitoci sun samu gata ɗalibai sun samu gata ma'aikata sun samu gata marayu sun samu gata yan fansho sun samu gata zawara sun samu gata mu yan jam'iyya da mutanen jihar kano mun samu gata da yadda allah za gwamnatin da ba a taba yi ba a jihar Kano da Najeriya kuma Abuja ma mun bi su ka saurare mu ka ji sai mun yanke musu wuya yankin wuya irin ta siyasa sai sun daina sha'awar siyasa a Kano da Abuja da yadda. Me kuke da shi a Abuja? Mu muka gaya maka ka saurare mu ka gani malam waɗannan mutane sun tashi daga aiki babu su babu labarin su. Amma kada ka manta fa su suke da federa. A su suke da federa ka ce mu yanzu mu muke da federa. Akwai kuke da state. Ba wani state da state da federa duk ta mu ce malam. Babban Alhaji Sagagi kenan shugaban kungiyar nan ta Konkwasiya Media Forum a kadin Dabo. Masararo bari mu kuma waiwaya siyasar jami'ar APC Kano mu kuma ɗauki kalaman Hannata Abdulkadir. Shan wannan hira kenan daga wannan TV channel Musa Kutu Aliyu TV. Ku yi subscribing domin kara mana karfin gwiwa mun gode sosai.